والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتباعهم بإحسان إلى الدين ما هكا أشيد بنكراتم لبكاف البداية في أصول الفقه لوحيد عبد السلام بالي زابتاشي أشاكي لا شعبكوي inda mala ya ce albabu salim babi na takwas al'adillatu listi'nasiya dalilai waɗanda ake samun nutsuwa da su a kauda rashin nutsuwa da su wasu lokuta kuma ana ce musu al'adillatu listi'inasiya eh, ma'ana dalilan da aka yi saɓani a kansu ba a da saɓani a kan cewa alƙur'ani dalili ba a da saɓani a kan cewar sunna dalili ce baki ya haɗu kai ya haɗu tunani ya haɗu a kan cewa kiyasi ingantacce abin aiki da shi an fahimta to abubuwa irin waɗannan na dalilai wanda suke da ƙarfi ba a da ja to amma akwai dalilan da aka yi ja in ja tsakanin malam to ana kiransu da al'adun ina siya amma ita kalmar ina da abin take nunarwa wani abu da ka iya rosano nutsuwa daga shi ka kauda rashin tabbas da shi an gane ko to dalilan da ake ɗosa wani abu zai karfafa abin da kake kai su shi sa lokaci ma ake sa da su almasadir taba'iyya kamar tushe ko asali da yake goyon bayan abin da kake an fahimta ko masadir taba'iyya eh. wafihi sittatu dawabit mala ya ce akwai bayani mai tattare maka wannan babi guda shida الضابط الأول bayani na farko da ke tattare abubuwan da wannan babi ya kunsa idza ajma al-khulafa idan halifofin manzo suka haɗu الراشدون وأن لسك شريعي على أمر أكون ولا الأمر ولم يخالفهم أحد من الصحابة كما ولدك تكين صحابي بيكابا مصبا فهو حجة على الصحيح تولنا هدوة تاسو أبيس إن كانت تسير مغانا حجة أكذو كم مسألة كجأ أبو بكر ينا كنت Umar na kai usman na kai aliyu na kai ko ba a samu wani sahabin da ba su ba ya ja da su a kai to wannan sahabbai sun faɗa kan wannan abu haka yake to wannan abin a riƙe ne hujja abin a nutsu da shi ne domin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kuma da Allah yake cewa wa man yashaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sabilil mu'minin wanda su shiga akan gaba su ne waɗannan halifofi hanya ce ta muminai na ƙwarai to in suka tafi akan abu to wannan hanyar da suka tafi akai tafiya akan ta hujja ne an fahimta shi to wannan shi ne abu na farko da zai tattare maka mas'alolin wannan babi sannan sai ce ababi dukkani bayani da ke tattare maka mas'alar wannan babi na biyu qaulu sahabi maganar sahabi guda a mas'alar da ba mas'alolin da ba nassi ne yanke su ba mas'alar da hadi zai iya shiga ciki kan gane to maganar sahabi a mas'alar da ijtihadi zai shiga ciki idan lam yukhalif qarinatul murajjaha idan bai saba wani abin da ke karfafa ba ga dalili wanda ke rinjayar da wata mas'ala akan wata to maganar su abin da aka ce an ce karina duk wani abu da zai karfafe ka wani abu da zai goya ma baya wani abu za ka rike ka ƙara ƙarfi da shi to idan ba a sami irin wannan abin ƙara ƙarfi ɗin mai rinjayarwa ba a gefe ɗaya sahabi magana su a gefe ɗaya in ba a samu wannan ba to za a ɗauki maganar sahabi amma aka samu wani abu mai ƙarfafa da yake mai ba da rinjaye ina gefe guda maganar sahabi na gefe guda za ce akwai abin da yake da karfin da za a tafi kai tsaye kan abin da sahabi ya faɗa ba dama dai ana fahimta yawwa so da haka to kaulin sahabi maganar da take ta sahabi a mas'ala ta ijtihadi idan lam yukhalif qarinatun idan lam yukhalif qarinatun murajjaha idan ba a saba wata karina wani abin karfafa mai rinjaye ba to za ka magana sa aiki da ita kamar kiyasi karina ce murajjiha murajjiha tun kiyasi yana karfafa abu yana rinjayar da wani abu akan wani za ka samu magana sahabi a harkar da ɗin shahadi ba ta ci karo da kiyasi ingantacce ba to za a karɓi wannan magana ta sa aiki da ita yace azabu da falis bayani da ke tattare maka mas'alar wannan babi na uku amalu ahlul madina aikin mutanen madina fi asr tabi'in a lokacin rayuwar ɗaliban sahabbai tabi'ai idan lam yukhalif kitab idan wannan aikin da suke yi bai saba da alqur'ani ba aw sunna ko bai saba da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ingantattu ba wa huwa qarilatun murajjiha wannan wani abu ne mai karfafa da zai iya rinjayar da abin da suka aikata din nan akan wannan wannan wani wato ainihin abu ne mai bada goyon baya da ke karfafar abin da suka aikata a aiki da shi akan abashi a ɗauki wani abu kan fahimta su kansu tabi ai kasance suna tab da lokacin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam an kwatanta su da wanda suka biyo ba sun fi sun fi su an kwantar cewar kuma ga su ga sahabban da suka rayu da manzo to ayyukan da suke aikatawa ai tunani ina rinja da cewar irin abin da suka kwaikwaya ne daga sahabbai an fahimta ko irin abin da suka ga sahabbai suna yi ne suke su kuma sahabbai abinda manzo dora su akai suka yi an fahimta to wannan aikin da suka tabbata akai su ta tabi'ai saboda kusancin su da lokacin manzo da kasancewa su dab da sahabbai da suka kwaikwaya abin da suka kwaikwaya da godan su to idan har wannan abin ba a samu wani abu mai karfi da zai tunkuɗe wannan aikin da suka yi ba kamar hadisi ko ƙur'ani to a tafi akan aikin da suka yi shine fito to na kaga wani abu ne isti'ina shi ne wani dan la wato shi dan salo wani abu da zai karfafe ka an fahimta shi sa ke ce musu al'adilif listi ina shi a tun farko da muka fara wani abu da zai karfafe ka ko wani abu da zai baka nutsuwa an fahimta akan kai wani abu sannan sai shi gaba da cewa الضابط الرابع bayani na hudu mai tattare maka mas'alar wannan babi shi ne bayanin da ke cewa alal faqihi wajibi ne akan mai zuzzurfar fahimtar addinin musulunci an yastasiba al-asla ya nalike wa tushen al'amura a ahkami wajen tabbatar da hukunce hukunce hukunce hatta ya fubuta naqilun sahih har sai an samu tabbatar wani abu da aka ciro daga Allah a Al-Qur'ani ko daga manzo a hadisai wanda yake ingantacce da zai ɗauke shi daga tushen al'amari abinda aka sani na tushen al'amari an gane misali shi abinda ake ce istishaf kamar abu akan yadda yake in korarre ne ka shi akan korewarsa in tabbatacce ne ka bashi akan tabbatarsa an fahimta ko ba za ka tashi daga kan wannan abin da yake kai ba sai da wani hujja mai ƙarfi sai da wani dalili ƙarfa da zai ingije ka da kan wannan tushen sannan ka shi ka kora, misali yanzu a sanin mu malai haya yana da rai Wani shine asalin abin da muka sani na malai haya mai rai ne sai ya tafiya bai dawo ba sai ke ko malai haya yana da rai ko ba shi da rai wani abin da muka sani mai rai ba mai ɗauke mu daga ciwo mai rai ne da dalili mai kwari aka zama da gawarsa an gane ko waɗanda hatsari ya hada da su suka ce ai su a gaban su ya cika kabarin sama na gari kaza ta ce mu yarda an fahimta yanzu a halin da muke ciki muna da masaniya cewa wani ba shi da lafiya sau ne zai ta cewa ko ya warke ko bai warke su mu abin da muka sani bai da lafiya ba za mu tayi da kan wannan ba sai mun samu dalilin warkewa an gane kowa na mahaukaci ne haka ci to ko ya samu lafiya ko ya samu lafiya sai mu dai wasan nan zama kai mahaukaci ba za ka saukar da mu da kan zaman to sa mahaukaci ba sai ka zama da dalilin abin da yake tabbatar da hankalin an yi hulɗa da shi ta masu hankali aisha ya fa a kirga sai ai ya warke an fahimta ko to shine istishabul asl ma'ana goya wa abin da ka sani na tushe abin da ka san shi akai ka tabbata akai to masanin fiqhu na addini mai zurfin fahimta a addinin musulunci haka ake so ya zama duk abin da ya san asalin su to ya bar shi a asalin su kai da kai sai wani dalili karfa tabbatacce ingantacce ya zo ya tabbata da tashin wannan abin da ka yadda yake zuwa wani an fahimta to wani na daga cikin wato abin da ke tattare maka bayanin wannan babi na ina isti'nasiyya kaga anan shi ma ana karfafa kai ne da asalin abin da aka sani na abu ana dosano wata nutsuwa ne daga abin da aka riga aka sani akan abu an fahimta ko in korewa ne abin to ka bar shi a korewarsa wane ne mun san ba shi da alwala shi da kansa ya tsaya zama ka gata daga wacce, ko tun da muke zaune inda ba mu ga ba za ka za a yi sallah sai to ko yana da alwala ko ba da alwala mu abin da muka sani bai da alwala ba abin da zai tabbatar mana da alwala sai mun ci cewar eh in ka zo ka ce mana ai wannan dan shi wanda kuka ne i a gurin na fitar da kuka kan kuda ya alula an fahimta ko to mu samu wani abu da yake karfafa mu kai mu sauka da kan wancan an fahimta to shine istishabul asli barin abu akan yadda yake a asalin sa kakka sauka daga kai sai da wata hujja kwara ka karfa za ta iya sauke ka daga kai na naqilun safi abinda aka shiru daga Allah ingantacce alquran ko abinda aka samu daga hadisi ingantacce ko wasu hujjoji wasu abubuwa suke karfafa cewar wancan abin ya fi sauya daga yadda ka san shi zuwa wani abu an fahimta sannan sai yake cewa azabitul khamis abu na biyar da yake tattare maka mas'alolin wannan babi al maarufu urfan abin da aka daga aka san shi a al'ada ga yadda yake kal sharɗa kamar wani abu da aka sharɗanta shi a matsayin sharaɗi haka ake ɗaukansa malam ya khalif nasa mutum bai saba da wani nasi ba wani gundarin bayani daga Allah ko shi to za a wanzu akan wannan misali al'ada ta tabbata akan cewa in an ce jariri ɗa namiji ake sabon ɗa namiji hmm. in an ce jaririya sabuwar ya wata ake nufi an gane to wani ba zai zo ya ce jaririya shi namiji yake nufi mai sama da al'ada abin da ta sani jaririya mace ce hmm. an gane to kama a zo a yi wani sharaɗi ne tsakankanin al'umma a gino akan wannan sharaɗin to haka ma abin da yake aka san shi na al'ada a haka yake shi nan aure ta amma ba a kul da rai sha mu abin da muka sani al'ada kana dan ba da wani abu za a ba babanin ta za ka raba su da yasu dan gaisuwa ga uwa da uba kan gane kuma abin da muka sani ita da za ka ɗauke ɗin nan ka tafi da ita kana yin wani abu zai karfafa maka santa dan ka na abu ce wannan kuɗin shi an gane to shi da aka ce to wani ana ɗaukar sa kamar wani sharaɗi ne jama'a ka aka zauna aka sharɗanta shi aka yadda za a tafi aka abin da al'ada to ba a cewa ba za a yi ba sai in ya saba da nasi kamar waɗanda suka sharɗanta da suka ce mu in ba za a yi waɗannan abubuwan ba ba su da ba ko motar za ka ba ta da ba za a ɗaura auren ba an gane ta ce to wannan al'ada tasu ta zo ta ci karo da shari'a har ma yi mata tun kuɗe shari'a an fahimta amma suka ce a'a mu mu ɗauka da zafi inda kuɗin zance a kawo inda kuɗin zance uba da uba a bayar inda zamu da za a yi laifi a yi in babu aka ba da sadaki ma za mu daura an fahimta da cika amana da daɗi zan ba da kuɗin zance zan ba da na gaisuwar uwa da uba da fi ma dama na yi kayana kuma ga su rai ko? to lafiya to abinda aka san shi a al'ada in bai ci karo da nasi na shari'a ba ina nema i kan wato ja'in ja ko tun kuɗi to ana aiki da shi ana la'akari da shi to wanda yake masanin fikihu masanin addini ya yana da masaniyar wani kada ya zo da cakuɗa abubuwa an gane in bai sauna ba sai ya zo abin da za a iya sawa masa guri a shari'a ko yana da guri a shari'a sai ya itibure ce shi bai sauna an gane shi ne ya kawo ana ka cewa kayan laifi bida'a ce kayan uwa da uba bida'a ce wannan ba a wannan babu ake so akwai abubuwa na al'adu da Allah ya gina al'umma yanzu al'adar bahaushe ce in dai zai yi sutura namiji baya yi da atam ko amma haka yake a wajen da ba haka ba ka ce eh, yarba ne duk yan bidiya ba ne al'adar su ce haka ko kuma al'adar ka ce haka an fahimta to mu a nan kuma sannan al'adar su ce su ɗaura tawul da yare rigar su fito kofa gida in nemi wato anin isga ya rike ko in nemi wato kujera ya zauna na yana shakata su yana shan iska amma muna ka zo kanka ce su wanda ya lalace ko to akwai bambanci tsakanin al'ada wani guri da ta wani guri to irin waɗannan abubuwa in ba su zo sun ci karo da nasu na shari'a ba ba a hana mutum to ka san wannan ka kiyaye zai sa ka fahimci al'amura na addini ta yau an fahimci gani sannan sai ke cewa azabi sadis abu na shida da ke tattare maka mas'alolin wannan babi yushra'u الأمل amalu bil masalih al-mursala a musulunce an shar'anta doka ne za ka iya yin aiki da abin da zai jawo maka amfani itun kuɗe maka ɓarna, shi ake ce misali al-mursala wanda aka yi shuru a kansu a shari'a ba a ce komai ba ga abubuwa sake musulunci bai ce kawai a kansu ba bai ce a yi ba bai ce ka a yi an fahimta to an ba su sake kenan wasakata an asha ko a hadisi Allah ya shiru akan wani abu rahmatan lakum mun gare ni siya dan jin kai Allah yi mana haka ba dai ya manta da waɗannan abubuwan ba An shi ba ya mantuwa an fahimta to irin waɗannan abubuwan da aka yi shiro ba a ce halin ba a ce haram ba to an ba mu dama a shari'ance mu ga wani amfani za mu iya samu a ciki to inda amfani sai mu ɗauko abin an gane wace illa zai ture mana wannan abu in zai tunkuɗe mana wata illa sai mu ɗauko shi da amfani da shi an fahimta shi ke irin waɗannan abubuwan su ake cewa almasalin musala akwai maslaha wacce shari'a ta yi la'akari da ita har ma ta yi bayanai a kai akwai maslaha wacce shari'a ta yi watsi da ita yanzu misali ai kaga akan abin da ya shafi jiya da Allah ya ce ya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir wal fihi ma ismun kabirun ko ko kafirun wa manafi'u nan ko akwai kuma wani amfanin ga mutane wanda yake yin giyar in ka ɗauki kuɗi ka ba shi ya ba ma giya ya baka ya ƙaru shi yana jin daɗin shigowar wannan kuɗin zai wasu abu da su ko kai kuma ka shiga cikin tension kana ga cewa idan ka manta da abin da kake ciki ka imance ka kiɗime ka daina wannan tunanin kai kana jin ka wani a tunani irin wanda ba su sha suke da shi an gane sai ke ga ai shi ya ji wani amfani kai shi ɗanɗanon ma ya sa a baki shi ne madaci an gane to wannan akwai wasu abubuwa na amfani da mutane suke safawa a ciki to amma shari'a sai ta wancan kalar da waɗannan abubuwa sai ta ce wa ismuhuma akbaru min nafi Su da aka wace la'akari da wannan maslaha wannan amfanin ta rushe shi to irin wannan ba ka dama ka ce ka koma musu an fahimta? a nan shari'a ba ta yi la'akari da shi ba kuma ana iya samun wanda ta yi la'akari da shi wannan kuma za ka yi riko da shi kai kamfan da shi to wanda ta yi shiru a kai za ka cewa almasalihul mursala ba a ce ka yi ba ba a ce ka kai ba to ya za a yi ka yi shi ya eh, yi shar'anta amfani da shi idan za ka samu karuwa idan in ka ɗauko shi zai tunkuɗe maka wani matsala to kai amfani da shi an bayanta shi ne almisalu da wasu in muka tashi kamar yadda yanzu wannan kusan wani abu ne na matakin farko duk idan muka yi wannan kamar da nake sha da malam mustapha ka rubuta al'am alkhas ko Mubaha, mujmal mubayyan da na shi daga ba da kuma kayyar za mu koma musu to kamar abin da ya shafi nan ma masalihul mursala al-mulgha masalihul mursala al-mu'tabara masail eh, al-masalih al-mu'tabara da al-masalih al-mulgha da kuma al-masalih al-mursala haka suke guda uku su ma za mu sake dawo musu eh sai mu dan ƙara faɗin bayani a don a fahimci amma dai yanzu a dunkule ina ga an samu wani haske haka insha Allah wannan shine karatu Allah su mara a nan ƙarƙashin abbari da tsari ya ce ƙaunar tsari izalar yukalar ƙarilatin murajjiha hmm. mutum zai iya ba da misali kamar da fatawar da abu zar na cewa bai halartar mutum ya ajiye dukiya ko abinci a gidan shi ba ya kai kwana ɗaya in ka ci raguwar kai sadaka ne haka sai eh, ina ga usmani yake fahimtar da shi cewa ba haka abin ya ba shi kuma ya doge akan haka shi fahimtar sa ita fa kai to kaga anan shi tasa fahimtar da yake da ita an samu ma wasu daga cikin sahabbai da suka ɗara shi sun saba mata to wannan sabawar da wannan sahabi ya masa da ya dara shi zurfin fahimta da kuma wasu bayanai da suke nuna ya dara shi matsayi tunda shi na cikin fa'ul rashidu Usman misali an fahimta wanda a ce an ce alaikum da suna fiye su kuna fa'in rashidu? ya samu wani ƙarin ƙwari fiye da na Abu an fahimta ya rike shugabancin al'umma wanda Abu Dhar bai same shi ba wanda wannan kuma yana ba ka sanin wani abubuwa da wanda bai rike ba yake bai da su an fahimta ire-iren waɗannan abubuwan da za a iya komawa za ce to wannan ina da wani karina ma'ana wasu abubuwa masu ƙarfafa ɓangaren usman fiye na ɓangaren abubuwar so da ka maganar abu zar magana ce da yake da ijtihadi ke a cikinta amma ne akwai wata karina mai iya rinjayar da bangaren musamman da ta saba wannan so da ka ba za a iya kajiyar da su kan fahimta amma da shi ne bangaren usman wasu abubuwan za su karfafe shi suka fi karfi a gurinsa kuma yake akan wannan ra'ayi sai ce to yarin jayi abuzar an fahimta da aka magana haji ta ijtihadi in ba wani abu mai karfafar da rinjayar da bangaren da ba na ba to za a aiki da magana eh. sha wurin da aka yi magana a kan abin da yake na al'ada za a iya yi shi a matsayin kamar sharafi a kama da mutane da wannan ne haka a zai yi idan mutum ɗin shi yana ga kawai yana son yi abin tafiyar da mutum hakan abin suka yi haka eh shi shi gaskiya ba ba zai yi wannan al'ada haka to abin duba shi ne sai a duba ina maslaha take tsakanin kai da su idan za ka zo ka ce da su to fa ai a sadaki annabi ya ce mafi albarka sadaki mafi sauƙinsa kuma ka ce ba za ka kalle ba ba za ka gaiso uwa da uba ba ba za ka ba da kuɗin zance ba kuma sadaki ma a yi saruhu za ka ɗauka ta ce ka so kanka da me za mu mata yan kayan da za ku yi da su yau da gobe kana son ta zo ta ɗauko buta ta kawo maka da ruwa a ciki kai za ka siya dan ganin za ku ukunta ko ban za ku kwanta kai za ka siya kan gane duk fa muna yin wannan abin magana ce ta a ƙari juna ta tunda ka ce ba za ka yi kare lefe ba ba za ka yi kuɗin gaisuwar da uwa da uba ba ba na zance to sadaki wa ataitum ihdahun lakin dara za ko duk mu fahimta a cikin <laughs> wani da daƙi wani abu za mu mata kayan ɗaki wani abu za mu sai tifa da su waye da ba su na maka total a faɗa shi faɗa shi za ka ba amma mai kauri ka gane to an ka fuskanci to an za a yi wa atatul irawa na kin tsara ɗin kuma za ku cikin su to ku dawo na ba da gaisuwar uwa da uba dubu ashirin kudin zance dubu biyar ko sadaki zan ba da dubu ashirin da biyar an haɗa dubu da ta tashi lefe ma zan ɗan samar da to an zana magana da tun naka ba dubu ɗari uku a sadai ga sai ka da a tafi almarufu urfan in yake shi ya gamsu Allah ya ba shi yadda zai yarinyar nan kan daki bai da wannan matsala kuma maganar sadaki eh maganar ka kayan lefe maganar kudin zancewa eh ba takkace ya an zaka ba da sunan kudin zance da zaka bata ko ba wannan ba tare da abin za ta rike fatin maganar abin za ce gaisuwar uwa da uba ko baka wannan ba ni da ka zo kace kana son kyama ta ma wani abu sadaki kuma na yake ba dubu ashirin amma kana neman rage ma ba laifi ka ya yi shi bukatar kuma wannan zai sa kai karkarin cewar kai ba dan abin da kake da shi haka dauki ya aka baka magana ba babu ita a ciki kai aka yi ma alfarma duk abin zai daga hankali an kawo da shi duk abin zai sa ka samu damuwa an kawo da shi to kuma kai aka maka haka ai ba sai ce ka mata kaya ko? yawon shi ne ta marasin yi ƙarƙashin a hmm. ya ce an a yi sosibal of nasila ko hata su hmm. a nan za mu iya ba da misali da kamar jam'i a sallah asali a asalin sallah misali za a yi ta ne a warware haka ba ba tare da an yi jam'i ba ko a zahar da al'asa kuma za a yi ta ne misali raka a kurkuki to sai aka samu dalili asalin sallah da ma za a yi ta ne a lokacin ta lokacin azahar gana ta lokacin la'asar gana ta to amma sai aka samu wani dalili da yake nuna halaccin mutum ya haɗa zahar da la'asar haka kuma zai iya yin raka a biyu haka za a iya kafa misali a nan kenan a ƙarƙashin babu saurari da wannan za a iya asalin azahar da aka sa ɗora a mutane aka a kuɗi ce la'asar kuɗi ce ko isha'i kuɗi ce isha ana yi idan ga jimaran faɗo rana ya ɓace azahar ana yi idan rana ta karkata daga tsakiyar sama la'asar idan inuwar komai ta yi tsawon to ba za ka sauka da kan wannan asali ba ka ce za ka iya hada a zahar da la'asar ka ɗauki a zahar kai lokacin la'asar ko ka ɗauko la'asar ka kata lokacin azahar sai da wani dalili sai aka samu kan fahimta wanda zai iya fito maka da shi lafiya nan ba za ka tashi da karka raka a hudu ba sai ka tafi zuwa biyu sai da dalili eh, dalilin ya samu cewa kana tafiya za ka iya an fahimta ya ɗauke ka daga wancan asalin zuwa wani kuma yawa eh. wannan shi dai akan na kuɗi zai iya ɗaukan abin da sadi yi magana na al'asabir a kiyaye al'ibahat eh. ai faɗi ne da abu a wannan dunkule maka darasi ne asalin abubuwa halal ne ko wanda zai khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah ne ya halitta duk abin da ke ban kasa don amfanin don moran mu to ba za ka zo ka ce min wani abu kaza haramun bane sai da dalilin da ke nuna haramcin amma ni kawai in ba wani dalili kawai zan cika na ina ci zan sha ina sha ne zan sa ina sawa ne an fahimta to haka yake faɗi ne da abu aikin dunkulallen karatu ne an baka ki ne mabuɗiya aka baka ko da ka je guri sai ka sakala ka buɗe ta ka zo ko ka baje abin sai ka kalle shi ya aiki ta sai ka sa aji da haka ake cewa wani usuli abin da zai rikitar da wani sai ga shi ba rikitar da shi ina iya tantance al'ada ina iya tantance shari'a ina iya tantance eh, kiyasi ina iya tantance ijtihadi haka